Foto na uku Yadda zunubi ya shigo duniya Wata rana Shaiɗan ya zo wurin mace cikin kamannin maciji, a cikin farko Shaiɗan mala'ikan Allah ne, amma ya wa Allah wanda ya halice shi, yana so ya zama da girma bisa ga Allah, don haka Allah ya kori Shaiɗan daga sama, tun daga wannan rana Shaiɗan yana gaba da Allah da aikinsa. Allah ya gaya wa Adamu da mace su ci daga kowane itace na gona, amma sai daga itace guda da ke cikin tsakiyar gona kada su ci. Allah ya faɗa masu, idan sun ci mutuwa za su yi lalle. Shaiɗan ya ruɗu mace har ta ci daga abin da Allah ya ce kada a ci. Ta wurin rinjayarta, ta ci wai ko ta ci ba za ta mutu ba, sai Hawwa'u ta ba miji ta wannan ɗayan itace ya ci, nan da nan da suka ci, sun sani suna da laifi ga Allah, sun ji kumya, sabili da su tsirara suke, sai suka gudu suka ɓoye ma Allah, da suka ci abin da Allah ya ce ba za su ci ba, zumunci da Allah ya ƙare, sun mutu cikin ruhu. har yanzu wannan hali mun gaje shi.